Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Shirin yau da gobe yana taɓo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. kama daga zamantakewarsu ilimi siyasa lafiya al'adu ƙananan sana'o'i nishaɗi girke-girke kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau litinin shirin zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Rukayya Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe tare da ni Rukayya basha A yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata kan mayaudaran maza wanda aka fi sanin su da Goldigas maza. Wato maza masu bin manyan mata da suke da abun duniya sannan suke bin su domin abin hannunsu. Kazalika za mu garzaya fagen wake-wake sannan kuma a ƙarshe za mu leƙa ɓangaren ƙwalama mu ji ne mu a yau za ta girka mana. Masu sauraro sai ku biyo mu domin jin yadda tattaunawar zai kasance a cikin zauren namu. Dalla. To kamar dai yadda muka yi a makon da ya gabata bakin namu sun hada da Fuad Muhammad, Adam Suleiman Umar, Hafsat Yahaya sai kuma Aisha Lawal. To ma sauraron mu za mu dora ne kan tambayar da na yi wa Malama Aisha Lawan. Malama Aisha ana tafcewa wai son zuciya da kwaɗayi da kuma wato abin da watakila iyayenmu suke yi a baya wanda in muka duba za mu ga cewa fa abin da iyayenmu suka yi a baya daban da wanda samarin da suke yi a wannan zamani yake daban. To kina ganin abin da samarin yanzu suke yi na cewa su dogara da abubuwan da mata suke da shi ta fannin abubuwan abun duniya shine mafita gare su? Wallahi ba shi bane It's high time lokaci yayi wanda za ku zo na ku jiya ma kanku gaskiya a junanku a tsakaninku kuna da yan uwa maza ku dinga musu wa'azi ku dinga fadakarwa ake cewa ku dinga fadakar da su wallahi duk wanda ya yaudare 'ya'yan wasu Allah sai ya yaudare nashi kuma kuma duk abin da ka yi in mai kyau ne ka shuka za ka girba in mara kyau ka shuka duk za ka girba saboda ba daɗi yarinya tana nan tana tasowa ka zo ka sa ka ta yi believing mai ka ta yarda da kai ta saki jiki da kai ita tana a zuciyarta ma tana ganin ta sawa miji wannan lokaci ne yayi wanda zan samu abokin zama in zauna kai kuma abin da ke nan zuciyarka daban kai wata kila ka zo kai lalata ne da ita number one number two wata kila kai ka zo kai yaudare ta ne number two babu kyau abubuwa da dama wanda bai kamata ba kuma kaga zuciyar mace yana da rauni is too fragile ba ka wasa da eh, zuciyar mace saboda Allah saboda annabi yanzu ka zo ka ga yarinya tana faɗi tashi musamman kamar ni yanzu ni a business woman kullum ina kokarin yadda zan haɗa one plus one ya zama two ka zo ka yaudare ni wallahi Allah ya isa ban yaki To, Malama Hafsa kin ji abin da Malama Aisha ta faɗi. Kina ganin mata da dama akan cewa kwaɗayi da suke da shi, shi yake sawa suke faɗa wannan yaudara na maza. kamar dai da muka yi magana tun farko ita mace tana da haƙuri tana da sanyin zuciya sannan ita zuciyar mace ba kamar namiji ba ne ba ita mace yanzu abu guda ɗaya za ka yi mata za ka yi mata guda ɗaya duk duniya duk duniya ka biya ta saboda ka faranta mata in matsala ta shiga ta nema taimako gurin wasu ta samu ba ka yi mata taimakon nan to wannan yana iya jawo ra'ayinta ta soka ta aminta da kai ta yarda da kai so wasu kuma suna using on um, dama irin haka da rauni ga mace inda mace na da rauni ko da yawa maza suna yi amfani da wannan damar su ci amanan mata da yawa hmm. kuma abin ma da ke faruwa kenan yanzu kamar yadda aisha ta yi magana da ajin akan batun aure na mata yanzu mata muna da yawa wanda ba su yi aure ba kowa kowace mace burinta ta yi aure raya suna nan dawo sallallahu alaihi wasallam su da yawa mazan mu kuma suna yuzin wannan daman mm. suna cin zarafin mata suna cin amanan su fiye da da ba a tsammani sai ki ga namiji ya zo miki kamalallen namiji mm. za ki zata duk duniya kin samu mijin aure ke komai ma a gare shi kin samu eh, matan ta yawa na hausawa za ki ga sun fito suna sana'ansu suna faɗi tashi saboda ɗiyansu wani namijin in aure shi wani namijin yanzu tun da ya aure mace ya mata laifi ina ji shekara ɗaya shekara biyu shekara uku babu bai mata kaya ba akwai matan da suke ɗaukar responsibility kansu da ci da sha da sutura da kuɗin haya da kuɗin kayan makaranta tana auren namiji fa mm. kuma yana aiki ba bai aiki ba amma kuma ya bar mata wani responsibility so dole wasu matan sun ka tashi suna neman faɗi tashi so a kowane su kuma su tuntuni sun tashi suna nema suna nema to suna ƙana sun saba ba wai sun tsaya namiji ya yi musu ba to irin wa'in nan ma sai ga gama sun kai wani munzili ba su yi aure ba sun zo lokacin yin auren eh to suna da kuɗi sun tara hmm. ba aihuwa ana neman aihuwa ana neman miji to irin wa'in nan ma mostly an fi samun su an fi yaudaran su ki ga yanzu Eh, kwana biyu an yi aure an zo an zauna lafiya lau kwana biyu kwana uku bebi baby din aramin kaza akwai kwangila fa da zan yi fa bai da dan aramu kaza bi da take ga yana daga yana daga mun hankali wallahi saboda ai saboda abin da mazan suke amfani da shi kenan eh sosai to rauni ga da mace ke da shi shi yasa ake taking advantage din mu da yawa to wannan raunin nan ne ah, malam fuad kaji abin da malama hafsa ta faɗi shin kowane irin mataki kake gani ya kamata mata ma ba ma mazan ba su ɗauka domin kaucewa fada daga irin wannan yaudara na maza a wannan zamani da ake ciki eh to kamar yadda yarwa ta bayani yanzu kuma la'akari da abubuwan da ke faruwa a jihar kano akwai bil da na ga an fasin na cewar duk macen da saurayi har ya zama na cewar ya taɓa zuwa gidansa babanta ma ya gan shi mm. ya zama na kawai an riga ya gan shi to maganar aure ma ya zama dole kin ga mm. wannan wata doka ce kenan misali dan akwai maza da sukan je su ɓata wa mata lokaci su je su yaudare su idan suka je abinda suka fi ah, ba wa muhimmanci sai shine su ɓata wa matan lokaci you know su samu abubuwan da za su samu eh. matan kila akwai wanda dama za ki ga me yake kai shi girki ne ake masa a gidansu yarinyar mm. saboda ka abin da yake so kenan so burinsa in ya je gidan ya je ya ci girki ba abin da yake damun sa bai wuce so sai aka yi passing out wannan bill din na cewar kawai idan ubanta so ɗaya ma ya taba ganin ka to maganar aure don land sai an yi wannan sai an yi aure confirm eh. kin ga wata wani doka a ce gwamnati gwamnati ta samar da wani doka na cewar duk mutumin da aka kama da irin wannan kamar yadda ake yanke hukuncin fyaɗe ake yanke hukuncin masu saboda shi ma muna iya musa shi a tsari na 419 ka zo hmm. me ake cewa yaudara cikin eh, zamba cikin aminci ya zama zamba cikin aminci so yana da kyau gaskiya a ce a hukumomi su hmm. shigo cikin al'amarin sannan kuma su ma mata su dada me ake cewa zage dantse wurin kokarin tabbatar da cewar eh an bi musu hakkin su a irin waɗannan abun saboda mm. yawa matan zaki ga idan abu irin wannan ya faru kawai shiru ake da batun ba a you yin maganganu saboda yawa mutane kuma sukan kalli cewar uku to a ma kuma ai laifin ki ne me yasa har zaki yadda to sauran sai kiga ana jojin din matan mm. da su kuma ina jan hankali gaskiya ga maza su fahimci cewar wannan wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya gaya mana da kansa cewar irin waɗannan mutanen shi a karan kansa ne zai yi fito na fito da su shi ne nan zai yanke musu hukunci saboda a lokacin misali ranar kiyama idan muka tashi za a yanke muku kowa za a yanke musu hukuncinsa akwai mala'iku za su jaka To karka ce na katse ka malam Fuad. Karka ce na katse ka malam Fuad. Malam Adam ka ji abin da malam Fuad ya faɗi na cewa mazan da akwai a jihar Kano da ake ce akwai wani doka wanda in ma namiji ya je hira wajen iya mace mahaifinta har ya ganta to kawai abin da ya kamata a ɗaura aure. To baka ganin aka je ga wannan doka shi ma kuma zai haifar da wani matsala na samun wato ba zauna an yi bincike an san ko shi namiji ne wanda zai iya ɗaukan hidindumin gidan shi namiji ne wanda ba zai wato yaudaran da ya ɗauko tun tun farko ko da an yi auren sai ya yi wannan yaudaran daga baya kuma ya saki yar nasu? Ito eh eh, a na tunanin kamar idan har dama gwamnati ta duba ta ce za a yi za a yi wannan din to ai ya kamata a ce dama an samar da duk wata doka da ya kamata a takawa abin da zai iya a baya mulki misali yanzu kasancewar idan aka ce an tilasta maka ka aure yarinya ok an san cewar an kwana biyu ya gama muri da a amaryantakarta mm. zai zai sallama ta suka ci amarci kenan me kamata a yi gwamnati ta sai da za ta bi ta saka doka oke to in ba a gama ka wannan auren wanda doka ne ko da za ku rabu wala Allah gwamnati za ta iya cewa ko da za ku rabu a dokance sai kun kai shekara goma sannan kuma karka musu na wajen. To kuma a wannan zamani da ake ciki kana ganin hakan zai yiwu? Zai Yana ma yiwuwa. Ai ai abu ne na doka fa. Yana ma yiwuwa. Yanzu misali a ah, to yanzu in kika ɗauka misali a auren Kristan da in aka ce misali hmm. aka ce an yi aure ka auri mace ɗaya. Hmm. Ah, me ake dama ba akan ce ba rabuwa har abada. Haka. Ok to ko me zai. Da daɗi eh da daɗi ko ba daɗi haka dai za a zauna. Ana nan ɗin ana tare. Wala Allah sai idan wani abu ne babba wanda ma ya shafi family. tun da ai ba kowane rigima tsakanin mata da miji zai iya raba ku ba amma yawanci ake ga in suka tashi rabuwa ake ga akan yaya ake samun matsala ok to wannan an samu wani abin da zai iya rabawa mm. wannan amma wai tsakanin rigima ni da ke a'a wannan ba zai raba wuri ba mm. to saboda haka za a iya saka dokar kuma ta zauna kuma a biyu da ya kamata ita ita gwamnati tana son ta yi fa za ta yi to eh, na ga kamar malama Aisha tana son ta ce wani abu eh, akan abin da kika faɗa ne gwamnatin Kano ta sa cewa na tare da mutum a ɗora maka aure ai an koma kamar da kenan da iyayen lokacin da suka yi aure ai ba su san junan su ba sai dai kawai a ce an baka mata shiga ɗakin can kawai yawa inda ko wannan yara daga da yara ce masa eh, yana ga magana da iyayen shi da ce to ga ɗakin ka can shiga eh, matarka tana jira ka baka san da ka san da to kuna ganin aka ce za yi wannan abin yanzu za ta daure a zamanin da aka zamanin ya canza zamanin ya canza ai to yanzu yawa iyayenmu na na kokari saboda kinga ga sokoto kefi zamfara yanzu da an zo tambaya ake daura aure ina son ai ina kaunar eh. wannan abun birge ne ke da an zo tambaya daura auren shi a addini ma shi ne addini da ka zo tambaya babu wani bata lokaci a daura aure da akwai wata abikiya ta ita ma daga zuwa tambaya aka daura aure kuma everybody was happy kowa ya ji daɗi mm. saboda irin sai ki ga wani an zo an biya sadaki mm. shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ba a daura aure ba sai ya gama lalata ɗiyar mutane an jima kuma yanzu ya ce a'a shi fa ya fasa ga lalura nan ga abu kaza ga gaba amma da ka zo wani eh kina son shi eh ina son shi kana son ta eh ina an daura aure wato abin da wani abu wannan already akwai yadda tsakanin tsakanin shi saurayi da budurwa mm-hmm. tunda har ita ta amince shi ya amince ya aiko da iyaye ne ko kuma magabata ne an ka zo an kai tambaya to ban ga dalilin da zai sa a gidan aure ba a rana wasu an ce an ka je ka dawo kin san a wannan a wannan abin malama Hafsa magana da nufi shi ne Ah, abin daɗin a nan shi ne ah, duk sanda aka ce an zuta da aka ɗaura aure ni zan so a ce yanzu abin ya zama ma kamar ya zama doka ma kamar yadda gwamnati ce ah, in dai ka taɓa gari in dai ka taɓa gaban yarinya taɓa ganin ka an yi aure to hakan zai iya zama saboda wannan wannan na farko zaki ga za a rage wasu abubuwa za a rage hmm, yaudara sosai ban da ma yaudara ana yawan samun lalata ne ke jawo yaudara za ga eh, yarinya kamar da aka faɗa mata sa da rauni idan tana son ka babu annabi abinda ba za ta iya maka za ta sadaukar da komai nata da da ma in so samu ne komai nata za ta iya maka haka okay to a wannan a wannan lokacin da ka zo ka kawo ta eh, aka yi tambaya iyaye suka san da kai tana ji a ranka cewa ba za ka iya fita ba hmm. ka riga ka shigo ke. wanda kuma yanzu samari yanzu amma eh, shi wani namijin fa yana da wani ajanda fa da ya biya sadaki fa zai yarda dai kike fa zama mata ta fa so ko ma fita zaki ne sai kin kira ne abinda zaki sai to suna samu waye waye abubuwa ka gane kalma kala kala so kamar yadda hajji hamsa ta faɗa gaskiya dinga taimakawa da an je gaisuwa kawai a ɗora aure. masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen hausa na muryan amurka a birnin washington dc yanzu za mu gaza ya fagen wake-wake amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai ɗora. domin yau na mace Allah ko komai dan akan ta na lamunce ni fata na mallakar karta she na ce a gidana yadda babu mai mun kwace kan ta iya to madalla Sauran sauraro a yau dai a za mu canja salo inda a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki amma kuma fa ya fi shahara ne a gefen kiɗa. Wato wannan wannan bako namu zai ɗora maka kiɗa inda yake ɗora ma mawaka wanda suka yi fice kama ta wato ɓangaren alijita ne a dogon ja auta waziri da dai sauran dukkan mawaka wanda suka yi fice a harkar wake-wake to amma kuma aka ce waka a bakin mai ita ya fi daɗi inda zan haɗa ku da bakonmu a yau da zai bayyana mana ko shi wane ne. Sunana Sultan Babandala. Sultan Babandala makaɗi ne a masana'antar Kanut kuma mawaƙi ne kuma sound engineer. To in ka ce makiɗi me hakan ke nufi? music producer wanda yake kidan duk wata waka da zaka ji da kida a kanta Mm. so shi ne wanda ya kiɗan akwai shi ai mm. sun sai an yi kiɗan sai mawaƙi ya waka akai to yawanci an fi samun mawaƙa kai me jawo hankalinka kaga cewa ka fi son kai gefen kiɗa eh ni ma wagan ne ma asali ma kawo industry so kawai saboda na samu wa kaina sauƙin producing na ayyuka na kaina sai na koyi kiɗa nake to kuma sai zama na ma mutane ina mutane da yawa bizin ma ta kai ma na ma samun lokacin da zan yi wa kaina mm. to shi ne abin da ya ji hankali na fara kiɗa yanzu kamar aka ce za a yi waƙa ka ɗora kiɗa ya kake gane kiɗan da zai ɗoro akan waka eh ina jin yanayin wakan da ka zo da shi zan iya gane a wani ki ne ko wani tunda normally ina da theoretical abin experience na na na na kiɗan yau kuma na da shi a practically so in ka zo da abin da zan san kana zuwa min da wani an ka zan san yanayin irin kidan da zan maka so in ma na fa saba aiki da kai kuma to wannan mai sauki ne da ka zo da a kawai na san ya zan ta maka shi in ma kiɗa a To amma wannan kiɗa ɗin nan ka je ka koyo ne ko kuma dai kawai karambani ne irin na matasa ya sa har ka iya? Eh akwai koya akwai karambani. In farko na fara ma koya tare da abokai na ne wanda su already na same su a cikin abu. Na koya tare da su sannan na dawo garin Kano sai na fara zama a karmatako studio daga nan na koma gurin dj miku hmm. ana na karasa koyan kiɗa sai daga ba kuma ana rayuwa ana ana update ana duk bincike ana waye to da yanzu akan haka nake in na bincike abubuwan duba in ga bincike ake kaza ake kaza sai na yi da kaina kawai to amma baka samu matsala ta gefen iyaye ba sakamakon wannan irin harka naku ai kisan komai sai da kalubale sai ka samu kalubale kafin ka cimma nasara hmm. to amma ni kalubalen na ba ta bangaren iyaye zuwa ba a da yanayin rayuwa cikin industry ne a nan na samu ni na kalubalen kuma Allah da an wuce da dama daga ciki don yadda na sha a baya ba zan maimaita shi ba na mm, to wani irin matakai ka bi domin magance waɗannan kalubalen to hakuri dai shine matakin farko don dole abin da zaka yi kana saka ka ce mana nasara ka sa naci mm. dole sai ka atacin da hakuri kana hakuri kuma kana naciya kana mantawa da abubuwa ka sa ranka to in ka free mind naka to shi ne aka samu damar kwakwalwarka ta buɗe ka da ci gaba da abubuwan da kake lafiya da to a ko kana bayan kiɗi akwai waka da kake yi ne ina waƙoƙi sosai ina waka ba da gaya miki da ke ba sa bari na ne ina samun lokaci amma ina yi idan kwanaki ma na saki ep na na dora su youtube channel na da su audio magwaya to wani irin waka kake yi ni na da nake yi ima ban ma gama introduction na shi ba saboda ni in ki ji waƙoƙi na ake ji yayi eh, na na yi ne ba na na ba gasarin gasarin ne dai kawai to yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so a rera wannan waka a jiya yake to bari in bari in ta Hausa ta mu na na ko kauna ta kai kauna yarda ta yarda ke ce kalata yarinya mai tsada kauna ta kai kauna yarda ta yarda ke ce kalata yarinya mai tsada. Kauna ta kai kauna, yarda ta yarda, ni kai nake so dan yaro mai tsada. <laughs> To ba dai muna cikin studio bane. Haka yake masu sauraro da fatan dai kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin da muke kawo muku shirin yau da gobe wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Inda muke tattauna da mu a yau wato Sultan Babandala mawaƙi kuma a wato mai sa kiɗa kenan makiɗi ko mm, eh, wanda aka fi sani da music producer mm. to wannan waka da ka gama rerawa shin ka yi ma budurwarka ne ko kuma dai akwai wani abin da ke sa ka ji ka rera waka ko kuma dai haka kurin dai in ta taso kake yi a wancan dai na yi shi ne kawai saboda ina cikin mood dai amma Eh, na soyayya ina cikin yanayi na soyayya a lokacin amma ba budurwa ta ne ba so ma waki dama da wani abu ina cikin damuwa waka na zuwa mishi in yana cikin farin ciki waka na zuwa mishi in yana cikin takaici ma duka mm. so to wasu irin waƙoƙi ka fi a fi waƙoƙin soyayya mm. na fi na soyayya to amma in muka dawo baya da waka da kiɗa wani ya fi burge ka wallahi waka ya fi burge na fi son waka mm. musulmi ga abirgen ba ma manta mun ce miki ina yin wakokin aure sosai mm. ina yin na soyayya to ina jin daɗin yin kiɗa kuma kawai na fahimci cewa abin yana suna ne kuma akwai shi a jikina kuma da sa'an kiɗa gaskiya mm. don musulmi kin ga ina kiɗa yawanci zaki ga waka tana zama hit mm. Allah yana sanya albarka a kai. To wasu irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka da kake yi? na abubuwa da yawa fa a ciki saboda asali ma zai abin da ke gani ke a rayuwata a cikin wannan harkar da ke shi so na yi karatu na infotech uh, information technology na gama bayan secondary school kenan makarantar gaba da secondary kenan na gama so amma wata kwata tana na ajiye da solin ma ba zo na nemi aiki da shi ko da abu ba saboda to kinga duk abin da nake kawai a cikin sound engineering ne ko music production ko waka hmm. ni ba ma taɓa ɗaukan takardu na ce wurin zai nemi aiki ba gaskiya to wannan rike ni da abubuwa da na samu na duniya na rayuwa da nake amfani da shi da nake komai na ci na sha na aure da ni da wawaye mm. duka a cikin harkar ne ƙarshe wani irin fata da kira za ka yi wa 'yan uwanka matasa to a farko dai dogaro da kai da gaskiya da amana ba zan taɓa manta ba kuma a ni mai gidana ni babban mutum ne yasa na amfani da maganar manya sosai a mm. rayuwa yake ce mini idan dinga kewaye kaina da mutanen arziki da kuma ma'ana mutanen arziki ba lallai sai masu kuɗi ba mm. waɗanda suke son ka da arziki waɗanda kuma suke baka shawarar ya za ka yi me za ka iya kama ka ci gaba a rayuwa to daga wannan ka dauki wannan matakin zaka ga ka nemi mutum banza da da kai ka rasa so ba da za ka je kai abu na banza ko ka ɓata kanka lokaci a rayuwa ko kuma ka zo ka zama ma zauna gari banza so ina ga in ka fara magance wannan to ka fara maganin ka magance kaso saba'in daga cikin matsalolin rayuwarka. Mm. Eh, in dai kana gadin ya kake rayuwa sannan kana haƙuri da kuma kana sa gaskiya lamuran ka to shi kenan to a ƙarshe wani waka za ka rufe mana shirin da shi mm, Waƙan da za rufe shiri da shi ne shiru sai in ga waƙoƙin sun zo mun kai nan da yawa bari kawai ne wanda ya zo baki na bari mu kina uwar gidan atika ta wakin zamo gona ke nake mi ɗakin bisa shirina likita tabbata ya ki dubi idona wallahi na manta da gobe. <laughs> To haka yake masu sauraro. <laughs> Da fatan kun ji daɗi wannan tattauna da muka yi da wannan matashin mawaƙi inda ya bayyana mana shi fa ba iya waka kaɗai ya tsaya ba ya ma fi shahara ta gefen kiɗa. To da fatan dai an ɗauki wasu abubuwa a cikin wannan tattaunawa. abada da ni da ke da ke kai garan da wuya na tsallake ina ma a ce na ji maratanin kalamar da ni tun haka yake masu sauraro yanzu kuma muka dawo gefen kwalama a yau muna tare da bakonmu ne inda aka ce magana a bakin mai shi ya fi daɗi ga shi dai za ta yi mana bayani to ya suna bakon bakonmu a yau na malama yin fisa so menene bakon mu a yau za ta girka mana zan girka mana yam balls in allah yadda to masha Allah kamar da me da me mutum yake bukata in zai yi wannan yambos ok in kana bukatan yin yambos kana bukatan doya atarugu tafarnuwa albasa um, ni na kan dan sa jinja sannan kana bukatan kwai don kana bukatan man gyada wanda za a soya yambos da shi to eh, ya za ta fara bayan an tanadi waɗannan abubuwa ok kana da abunan abubuwan da na lissafo mana sannan kuma already kana da ko dan maginka dan gishirinka wannan daman na san muna da shi a kicin so ban hada da shi ba za ka samu ɗan doyan ka daidai daidai yanda kake so in kaman kana so kai na mutane biyu ne in size doya dan mai girma ne dan rabin sama zai yi maka yan bolts irin zaka iya samun um, bolts guda shida bakwai depends on size ɗin da ka mulmula shi so za ka samu doyan ka ka fere ta in ka fere ta ka wanke ta ruwan ka daman yana wuta ya riga ya tafasa sai ka ɗauki doyan ka zuba a ciki ka rufe in ya dafu irin dafu wanda ya kamata yadda ake dafa doya dai sai ka sauke ka tsama ruwa a filta in ka tsame ruwan daga cikin yambals din daga cikin doya daga cikin doya din sorry in ka tsame ruwan daga cikin doya sai ka samu ko dan karamin turmin mu ko kuma dan roba mai dan fadi kina samun roban ki mai fadi sai ki dan farfasa wannan doya din ki yi shi kaman um, ya zan ce um, farfasa shi dai zai yi gari wanda za ki iya mulmula shi masha Allah thank you very much yanda dai za ka iya mulmula shi bayan kin farfasa doyanki already a tarugunki um, tafarnuwanki albasanki kin dan um, nika su ba irin nikawan laushi din nan ba irin ko grating din shi ko jajjagen sa jajjage dai yawa jajjage is better ni ma na yi preferring jajjage in kika yi jajjagen ki sai ki kawo wannan jajjagen da kika sa a gefe sai ki mixing a cikin wannan yam um, yam eh. abin nan da kika farfasa din nan oh, wannan doya dinnan da kika farfasa sannan a wannan lokacin ni na kan so in dan sa jinja in kana da garin jinja kana iya sawa in baka da garin jinja kana iya samun um, ka kadafa da kadaka sai ka dan matsa ruwan sai ka sa zai baka same flavor insha Allah sannan in a yayin da ka zuzzuba wa'annan abubuwan da na kira sai ka dan samu maginka kaman um, cubes guda biyu in star ne in raiko ne na kan sa ɗaya da rabi sai ka sa um, um, gishirinka um, tablespoon irin daidai tablespoon karamin mm. cokalin nan ɗaya da rabi shi ma yayi insha Allah. Suga ko gishiri? Gishiri. ba ah. siga a cikin yan yambo gishiri so za ki samu sai ki gauraya wa'annan abubuwan tare ki gauraya shi ki cuccuɗa tare a lokacin da ka gama mixing din shi kin ga komai ya haɗu komai ya baki kalan irin za ki ga abin da kike so sai ki samu faranti a gefe sai ki dan samu kina gutsura kina dan malmala shi daidai dai yanda zai miki malmala kamar yanda kike malmala me zan ce kamar dai bones haka yawa kamar yanda kike eh, malmala ko of of thank you very much sai ki dan malmala shi sai ki sassa a gefe a lokacin da kika gama sa shirya a malmalan kika gama malmala su sai ki samu kwanki din nan wanda na kira sai ki fasa sai ki kada kada wanda zaki kamar yadda kike in kina so ki soya kwai yawa sai ki ɗauki wannan balls ɗin sai ki sa a ciki ki ɗan gauraya a cikin wannan um, ruwan kwai ɗin ah. ni na kan so ɗan sa ki ƙara gishiri kaɗan da kuma ɗan magi kaɗan har albasanki da kika ɗan yi jajjage da wannan eh. attarugu kina iya ƙarawa sai ki rolin din shi a ciki wato ki um, ki sa shi ya irin ki gauraya shi a ciki ya shiga cikin kwai da kyau a ɗayan gefe daman already ki ya riga ya yi zafi kin jefa mata albasa ta ɗan ƙara miki irin ƙamshin nan da ana wucewa ana ana girki mai daɗi yau masha Allah. Mai ta yi zafi, kin ga alaman ta yi zafi za ki ɗauki wannan yambos ɗin nan da kika mulmala a cikin eh, kwai sai ki jefa a ciki. Kina jefa ta a ciki za ki ga eh, gefen nan ya canza zuwa golden brown mm. sai ki sake juyawa haka za ki yi sauran in Allah yadda. in kika sai ki samu ana bukatan man gyada da yawa kenan ko kuma man gyada kaɗan daidai daidai ba wai da yawa eh. ba just irin na soyawa deep eh. frying zaki eh. ba shallow frying ba wato aka ce deep frying kun san muna da deep frying da shallow frying deep frying kana da bukata a ce at least half of abinda zaka sa ya shiga cikin mai yawa ba duka ba to irin daidai daidai mai din nan kake bukata ba da yawa can ba insha Allah to haka yake masu sauraron mu dai ina ga a iyanan lokaci ya fara hararan mu a iyanan zan datsa aya da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a wannan shiri na wato yau da gobe wanda yake zo muku wato daga sashin Hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC a daidai wannan lokacin ni ruƙai bashi nake muku fatan alkhairi har kullum Islam. salam